Assalamu alaikum. Sunana Khadija Abdulsalam Muhammad, shugaban kamfanin Algenawi Talarin and Training Center wanda yake a Kabuga, dab da shiga ga Kabuga cikin gidan man NNPC ga Dangamu Plaza. A wannan kamfani ana koyar da mata sana'o'i kala daban-daban kamar ɗinkin mata da maza, abayoyi, 'yan kanti na yara, mayafai, zannuwan gado labulaye decoration din kitchen da toilet interior decoration kenan sannan da make-up da kunshi sannan bayan sannan nan za mu bude wurin koyon girke-girke wannan kamfani namu na algenawi talarin and training center muna ba da tsarin kayayyakin blouses na yara da abayoyi da mayafai da zannuwan gado har labulaye ma komai muna ba da tsari kuma muna ba da siyan daidai a wannan kamfani na wani counseling and training center mun yaye akalla ɗalibai kamar 400 muna koya wa mutane sana'o'i kala daban-daban kamar ɗinkin atamfofi da lesuna sannan muna koya abayoyi irin na ƙasashen wajen nan kamar dubai saudiya inda dai suke haka za a gana muna koya su muna koya kuma abayoyi da baby set kayan gado kenan na yara to duk muna koya su sannan muna koya blouses yan kanti na yara kamar yadda dai kayan kanti suke na yara haka za ka gansu muna koya su regiment sannan muna koya labulaye da decoration din falo muna koya kitchen decoration da toilet decoration suna da gina abdulsalam muhammad duk wanda ya zo yana koya dan kankanin lokaci masha allah duk wanda yake da bukatar koyon sana'o'i ya zo wannan kamfani namu ya rijista da koyi sana'a ɗan kankanin lokaci wannan kamfani mai suna alginawi ta and training center yana mika sakon barka da sallah ga dokacin musulman duniya da shugabanninmu da kwastomominmu da ɗalibanmu mun gode sai kun zo